wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah barka da wannan lokaci malam amin na gode tambaya ta anan ita ce mahaifina ne ya auri wata bazawara me yasa za ka ce bazawara ya auri wata mace mana kawai za ka ce wani abin nan ko ka dan saje ka ce kawai bz ka dan boye haka ai zamu Eh, in gaba da bz kaga za a sa wasu a rikici ba za su gane ba eh, ana dan ai malam mai kawa'idi ya ce wa sirrufi ma tun tunda matar baban gari zaka ce ba mahaifinka ne a wuri wata mace ko wata baiwar Allah ne ka dan sayi amma ka ce mahaifinka a wuri wata bazawara haka abu ɓoro-ɓoro haka kawai wani dan ba wani dan sirri a cikinsa da sirkawa to barin dan gyara maka ya ce tambaya na ana ita ce mahaifina ne ya aure wata baiwar Allah kuma matar tana da yarinya da ta haifa a wani gida to yanzu ni zan iya auren yarinyar kenan ko kuma da fatan malam zai sha ruwa lafiya wato kai kana so ka aure kake cewa ba zawara wannan akwai ka rikici ai ai inda na san su sai na sa an sa sai ka tuba sai je dan rikito maka abun sai ka zo ka dauke ni a matsayin lauya na je tukunna na ma kamun kafa ga inda haka ne ma inda na san karshen tambayin haka ai da sai a ce babana ne ya auri wata mata a matsayin babar mu sai ka dan yi haka tun daga tambayan sai kai kamun kafa wata baiwar Allah mai amana da gaskiya da sanin ya kamata kaga in ta ji amsa tambayar za ta san wannan ɗa da albarka yake shin akwai aure tsakaninsa da yarinyar ko babu wanda zai amsa dole sai ya amsa da ilimi a cikin sharhul mumte ala zadul mustaqni na Ibnu uthaymin rahmatullahi alaihi a juzu'i na goma sha biyu shafi na hamsin da uku ya ce akwai aure tsakaninsu idan suka ga suna son juna suka yi aure aure ya yi zanzan ba matsala amma dai ban ce manta raka bati suddan ba a nan amma dai aure akwai shi a magana mafi inganci babban dalili dai dogara shine cewa ai yanzu tsakaninka da ita yarinyar ka da alaka ta jini babu alaka da jini sannan na biyu ƙur'ani ya kira matan da suka haramta a aure su bai kawo ta a ciki ba akalla wajen mata guda goma sha uku ko sha hudu ko abin da ya kama da haka misali da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wannan zai zama cikin suratun nisa aya ta A nan Allah ya kira matan da ya haramta a aura na farko ya ce hurrimat alaikum ummahatukum baya halatta mu auri iyayenmu da suka haife mu A nan kakanninmu sun shiga wanda suka haifi iyayen namu so da haka mamarka haramun ne wadda ta haifi mamarka haramun ne wadda ta haifi kakarka haramun ne haka zai ci gaba na ɗaya na biyu wa banatukum ku haramun ne in ka haifi ya ba aure tsakaninka da ita by implication ƴaƴan da ta haifa man haramun ne ka aure su ba za ka aure su ba don haka mun samu na uku wa akhawatukum yan uwanka mata yarka ko kanwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya haramun ne na hudu wa amma tukum su ne waɗanda suke nan ku ya ko kanwar mahaifi haramun ne ka aure ta ko da kwa tsakaninta da baban naka uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa khalatukum na biyar da kuma wanda suke ummominku ya ko kanwar mahaifiya haramun ne ka aura dole take yar mamarka ko kanwar mamarka suna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne wa banatul akhi na shida su ne 'ya'yan 'yan uwanka idan kana da wa ko kani 'ya'yan da ya haifa harabun ne ka aure su su ne wa banatul akhi sai na bakwai wa banatul ukhti da 'ya'yan 'yan uwanka mata yarka ko kanwarka harabun ne ka aure yatta ba za ka aure yayan su ba wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma matan da suka shayar da ku ba mamarka bane amma sai ya zama ita ta sha yadda kai nonon ta ka sha ka girma to ita ma a lokacin aure tsakaninka ita haramun ne ko da ku ba ku da alaka na jini wadda ka sha nonin ta musamman nonon da ya kai ya kosar da kai sau biyar haramun ne ka aure ta na takwas wa akhawatukum na tara wa akhawatukum min ar Rabaa da kuma ƴan uwanku da suka yi me da kuka sha nono tare idan akwai wata baiwar Allah sai ta sha yadda kai ta sha yadda wata yarinya to wannan yarinya din da kuka sha nono ɗaya da ita ta zama mai haramun inda ku nonon ma na mamarka ta sha har ta girma to yanzu ya haramta aure tsakaninku sai kuma me wa kuma allati wa ummahatu nisa'ikum sai na goma da kuma iyayen matanku idan akwai sirkarka wacce ta haifi matarka aure tsakaninka ne ta haramun ne duk wanda take aka ce sirka ce to aure tsakaninka da ita haramun ne wara ba ikumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum sannan da kuma raba waɗanda misali min aslabi wanda suke agola da hausa yawa agola auren agola haramun ne idan ka auri wata mace sai ta zo da 'ya gidanka to matukar ita uwar ka yi mu'amalan aure da ita to yadda ta haifa ta haramta gare ka ko da ba yarka bane fa in kunu da dakhaltum bihinna ya ce amma in dai da ka auri uwar ba a yi dukuli ba sai auren ya rabu ana daura gobe sai ya mutu to anan babu damuwa amma in dai ka yi mu'amalan aure da mamatta kana yi to yadda ta haramta gare ka duba tsaftan addinin musulunci ya kaga tsafta duk wannan fa an a tsaftace mu ne don dafa wannan ba haram bane dafa auren dan wake ake yi duk haka za a yaba abun gaba ɗaya da kasan dumamen eba wallahi haka ake yin sa dumamen eba da miyan kuka haka ake yi sannan wa halailu abunaikumul ladina min aslabikum shine na goma sha biyu da kuma waɗanda suke matan 'ya'yanku idan ɗanka ya auri mace to da garin mata ta haramta gare ka in dai ɗan naka daga cikin tsatsanka ya fito idan ya auri mace to kai ma mata ta haramta gare ka daga ɗanka ya aure ta sannan wa an ta ubainal bainal ukhtaini illa ma kadi salam na goma sha uku shine haramun ne ku haɗa tsakanin mata da suke yan uwa ka je gida ɗaya ka samu wata yarinya babansu ɗaya ka aure hasana bayan lokaci kuma sai ka ga jummai ka ce kana su wannan haramun ne ɗaya za ka ɗauka a gidan sai kuma ka yi gaba amma ba za ka zo babu double a wajen uba ɗaya ko uwa ɗaya ba a double ɗaya ake yi sai dai in ɗayar Allah ya ɗauki rayu wata za ka iya me karo wata kamar yadda na usman ya aure yaya biyu na fiyayen halitta Ruqayya da Ummu Kulthum radiyallahu anhum so anan za ka iya yi mun samu mata nawa mun samu guda goma sha uku a nan kai tsaye ƙur'ani ya bayyana mana menene haramun ne akwai ma na sha hudu aiko aya ta ashirin da biyu mu dawo baya wala tanki ma na kaha a ba uku minan nisa illa ma kadi salam abinda iyayenku suka aura bai halatta ku aura ba so duk matar da babanka ya aura ya sake to kai ba za ka aure ta ba a lokacin ta zama babarka to kaga da in ce anan baba ce da ya iya siyasar ai tun farkon baba zai ce ba zai ce ba zawara ba so waɗannan duka sun haramta a musulunci ya aura